Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh masu sauraron mu barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon darasin wanda muka sa suna mu koyi turanci a sauƙaƙe darasi na goma sha ɗaya. To idan Allah subhanahu wata'ala ya mu iko a cikin wannan darasi za mu yi magana akan parts of a sentence. Parts of a sentence yankunan jumla yankunan jumla yankunan jumla shine abin da ake nufi da part of a sentence yankunan jumla za mu ga kuma kowace jumla an kasa ta kashi zuwa gida biyu ne ana yanka ta zuwa gida biyu akwai ɓangaren subject ma'ana fa'ilan kenan wanda yake wanda yake aikata aiki ko kuma wanda asalin jumla take magana a kan shi da kuma yankin predicate yankin aiki kenan predicate yankin aiki yanzu bari mu gani tun daga wasu misalai nan da aka bamu kamar jumla hudu an ce this book this book wannan littafin wannan littafin to bari mu ji wannan littafin din me ya aikata kun ga wannan yankin subject ne wannan a bangaren yankin suna ne yankin suna da yankin aiki to this book wannan littafin kun ga a bangaren yankin suna yake saboda littafi dai mun san suna ne to bari mu ga mai littafin yayi belongs to me this book belongs to me kun ga wannan belongs to me din belongs dai mun san aiki ne a turanci saboda tana nuna abin ya ya mallaku ne zuwa wane to yanzu ce this book belongs to me wannan littafin ya mallaku ne zuwa gare ni ko kuma wannan littafin mallakina ne wannan littafin mallakina ne so a nan gurin kunga kenan this book a wannan littafin kunga tana bangaren yankin suna ne saboda littafi dai suna ne sai kuma belongs to me shi kuma bangaren aiki ne saboda yana nuna mana ne me littafin yayi ko kuma yaya littafin yake to kun ga anan yana kara mana bayani ne akan littafin domin yana faɗa mana littafin fa mallaki na ne littafin nawa ne ya mana bayani ne akan littafin kuma in kula za ku ga akwai aiki a cikin shi akwai belongs belongs kuma mun san aiki ce a turanci sai misali na biyu the workman is unhappy the workman is unhappy ma'aikacin is unhappy ba baya cikin farin ciki ma'aikacin baya cikin farin ciki kun ga the workman ma'aikacin kun ga wannan bangaren yankin suna ne saboda dai mun san ma'aikaci ba kalma aiki ba ce is unhappy yana okay baya cikin farin ciki baya cikin farin ciki ko yana cikin halin ɓacin rai to kun ga anan gurin wannan kuma tana ɓangaren yankin aiki ne domin tana kara mana bayani akan shi ma'aikacin ya yake za ku ga akwai aiki a cikin ta akwai is kamar yadda a cikin misalin farko akwai aiki belongs to ita ma wannan akwai is shi yasa abin ya zama yankin aiki sai misali na uku the woodcutter losses axe mai saran itacen da wood cutter mai saran itacen kun ga shi ma wannan bangaren yankin suna ne to me ya faru da mai itacen baramaji lost kowa ya san dai lost shi ma kun aiki ne lost ya rasa losses axe ya rasa gatarin shi ma'ana gatarin shi ya bata kenan to kun anan gurin ana faɗa mana ne mai ga abin da ya faru ga shi wannan mai saran itacen to kun anan gurin losses axe kenan kun ya rasa gatarin shi kun yana bangaren yankin aiki ne domin ya bamu bayani ne akan me ya faru da shi mai saran itacen sai chief fadaka sarki fadaka bari mu ga kuma sarki fadaka kun suna ne bari mu ga to shi kuma me yayi had a beautiful garden yana da kyakkyawan lambu kun ga anan gurin wannan yana wannan ah, yana da kyakkyawan lambun kun ga ɓangaren aiki ne yankin aiki ne za ku ga akwai aiki a cikin shi akwai had kamar yadda ah, a misali na farko akwai belongs aiki ne a misali na biyu akwai is aiki ne a misali na uku akwai lost aiki ne a misali na hudu ma akwai had shi ma aiki ne you will notice that each sentence is divided into two parts the subject and predicate za ku lura da cewa kowace jumla ana yanka ta zuwa gida biyu yankin suna the yankin aiki to uh, the subject yankin suna the word or group of words that uh, we speak about in a sentence is called the subject su ne waɗanda muke magana a kansu a cikin jumla su ake magana su ake nufi da bangaren yankin suna kenan waɗanda muke magana a kansu kamar misali an ce da woodcutter mai saran itace this book wannan littafin chief fadaka sarki fadaka the workman ma'aikacin kun ga waɗannan duka a cikin wa'ancan jimlolin idan kuka kalla za ku ga duka a kansu muka yi magana saboda mun faɗi abin da ya faru da littafin mun ce mallaki na ne mun faɗi abin da ya faru da shi ma'aikacin mun ce baya cikin halin farin ciki mun faɗi abin da ya faru da woodcutter mai saran itacen mun ce ya rasa gatarin shi sai kuma mun samu mun faɗi abin da ya faru da chief wadaka menene yana da mene yana da kyakkyawan lambu to waɗannan su ne yankin suna da yankin aiki To, sai kuma predicate, the predicate, yankin aiki kenan. The predicate of a sentence is the word or group of words that tell us something about the subject. So, su kuma bangaren yankin aiki kamar zai iya zama kalma ɗaya ko kalmomi da yawa waɗanda suke ƙara mana bayani kan sunan, akan subject ɗin kenan. To, ai dai mun ga misalai a sama. It tell us what the subject is or does. Suna faɗa mana abin da sunan ya yi, mai sunan ya yi, ko kuma yaya yake wani cikin hali yake duka suna faɗa mana su yankin aikin kenan. The predicate can be one word or it can be several words. Ita yankin aiki za ta iya kasancewa kalma ɗaya, misali in aka ce kalma ɗaya kamar misali a ce Ali ya gudu. Kun ga turanci misali za a iya cewa Ali ran away ko Ali ran. To kun ga wannan ya gudu kun ga a nan gurin a turanci kalma ɗaya ne run to the dog run karen ya gudu the dog run kun ga akwai yankin suna the dog kun ga karen kun ga yankin suna ne run ya gudu kun ga shi ma nan yankin aiki ne to za ta iya zama kalma ɗaya ko kalmomi da yawa kun ga yanzu kenan misalan yankin aiki a cikin wancan jimlolin na sama belongs to me mallakina ne is unhappy baya cikin halin farin ciki lost his axe ya rasa gatarin shi had a beautiful garden yana da kyakkyawan lambu etc duka waɗannan yankin aiki ne to anan mu dakata a bangaren part of a sentence a jaza'ul jumla insha Allah ta'ala Allah Ubangiji subhanahu ta'ala ya bada ikon fahimta ya bada ikon iyawa kuma sai a samu littafi a kwafa saboda duk darussus sukan da muka yi a dinga samun littafi ana rubutawa domin za su zama cikakken not kuma sannan za a iya karantawa ko da yaushe kuma ga audiyon da za a iya saurara Allah subhanahu ala ya bada ikon iyawa sai mun sake haɗu a cikin darasi na gaba salamu alaikum wa rahmatullahi wa